ana nan kawai sai ɗaya yarinya wata sai ta sa huwa labarin wasu kawaye ne guda biyu mata ne suna nan ashe kowace ta san kowace ba ta jin magana ana nan kawai sai ɗaya yarinya wata sai ta sa wani hoto a status ɗinta kawai abin da ta mata magana sai take cewa don Allah abin da kika samu ki raba da ni take cewa menene wallahi wannan bawan Allah da kika ana samu wannan bawan Allah da kika saka a status ɗinki ana samun kuɗi da shi tace ban gane ba ai bala'in dan iska ne ni da yake bani kaso na kawai sai tace ai mu yasa zaki ma wannan cin fuska tace wace cin fuska zan miki ai wannan mahaifina ne dan Allah da nabi ke da kika ce ma babanta dan iska <laughs> yaya zaki ki kuma da aka ce babanki dan iska ne wane ansa zaki bayar ku kuma masu kallon mu sauraro da wannan abin bai faru da ku ba muna jiran ansa da za ku bayar a comment section muna godiya sai mun ƙara jin mu to mata yau na zo gare ku ne da namiji mai kuɗi amma ƙazami ne da namiji gashi ƙazami ne amma mai kuɗi ne da namiji gashi kyakkyawa kuma mai tsafta amma ba shi da ko sisi a matsayin ki na mata aure wani ya fi daɗin zama ki kuma wanda baki yi aure ba shin namijin da yake da tsafta ne bai da ko sisi zaki aura ko namijin da yake da tsafta amma bai da ko sisi na Shamsiya gaskiya gara namiji kazami mai kuɗi saboda idan ka auri namiji kazami mara kuɗi idan dai har mace tana da tsafta ita za ta iya gyara kayanta ai ba za a gan shi wani iri ba saboda zan gyara shi zaki gyara shi ba kazami ne A'a duk da haka idan da ya sami gyara zai canza ai mace tana iya canza namiji. Sunana na fisa ba da gaskiya ni dai goma namiji kazani saboda kasanta ba a jikina take ba jikin shi ni zan ci in sha kuma in saka in fito in yi kyau. To kaga ina ta da kasanta shi tunda a jikin shi take ba a jikina ba. Ya tsafta shi zan ci ai ba tsafta shi zan ci ba. Kuma ga 'yan mata na ta bin shi a hanya. Goma dai ka ma. a matsayinki na mace aure da namijin da yake da kuɗi amma ƙazami ne koko da namijin da gashi ba shi da ko sisi kuma gashi dan gayu wanne ne cikin su fi daɗin zama a matsayin ki kuma wanda baki aure ba shin da namijin da yake da kuɗi amma ƙazami ne da kuma namijin da gashi da tsafta kuma dan gaye ne ya haɗu amma ba shi da ko sisi cikin su wanne ne zaki aura muna jira mu ji asoshi daga gare ku muna godiya To ya ku al'umma musamman ma'aurata maza da ku nake da wannan tambayar. Ku ya ku ma'aurata ku saurara maza da ku nake. Mata biyu ne muna so ka zaɓi ɗaya wacce tafi daɗin zama. ɗaya ta ƙware gurin iya kwalliya amma ba ta iya girki ba ko da miliyan ɗari zaka ba ta yi cefa ne abincin nan zaka ji ba zai ciyu ba da kuma wadda ita ta ƙware gurin girki wanda kowa zaka iya kira ta wannan girki amma ita ba ta iya kwalliya ba to tambayar mu a nan wacce zaka zaɓa zan ƙara maimaita ma'aurata da wadda ta ƙware gurin kwalliya ko da miliyan ɗari za ka bata idan ta yi abincin nan ba zai ciyu ba da wadda kuma ita bata iya kwalliya ba ko kaɗan amma idan ta maka girki wajen suɗa hannu ko kuma za ka ma iya gayyato abokananka da yan uwanka su ci wannan girkin muna so ku zaɓi ɗaya a cikin ku idan ka san ma baka da mata gada ka sa ka cikin wannan magana sai na ji daga gare ku ina godiya. To al'umma yau za mu shiga gari ne tambayar mu ita ce da macen da ta iya kwalliya bata iya girki ba da kuma wadda ta iya girki bata iya kwalliya ba shin wacce ta fi daɗin zama za ku biyo mu mu shiga cikin gari mu ji wace al'umma su zaɓa mace wannan ya zama da rasi gare ki ki ji shin kin iya kwalliya ne ya fi daɗin zama ko kin iya girki ku biyo mu mu ji sunana Ashir Sani da mace da ta iya kwalliya ba ta iya girki ba da wadda ta iya girki amma ba ta iya kwalliya ba wani kashi ka fi so gaskiya wadda ta iya girki ba ta iya kwalliya ba ita na fi so to eh, menene dalilin ka to eh, dalilin na shine akwai matar da tana son yin kwalliya amma saboda rashin zarafi za ta iya zama a haka kai kuma idan Allah kore maka in dai kana da iya kishi ko ta halin ya za ka iya gyara matarka in dai har ta iya abinci. Eh, sunana Muhammad Subo Noman. Da macen da ta iya kwalliya ba ta iya girki ba da wadda ta iya girki ba ta iya kwalliya ba wacce ta fi daɗin zama. A gaskiya ne ya fi wacce ta iya girki saboda ai duk mace in dai har za ta iya girki ina ganin cewa za ta iya kwalliya. Amma kuma bismillah ya a ce ya mace ta iya girki ba ta iya kwalliya ba idan ma ka zaɓi wacce kwalliyar ma ta wannan zamanin me suke niyi da kwalliya a wannan zamanin makeup ne makeup zaka ci a gidanka Allah ina ba labari kawai mace wacce ta iya girki suna nura mai nama da mace da bata iya kwalliya ba ta iya girki da wadda ta iya girki bata iya kwalliya ba ta fi daɗin zama mai girki ta fi daɗin zama saboda saboda ko abokan ka ka ɗauko ba za ka ji kunya ba gurin cin girki ko ba haka ba eh. amma ko ta kwalliya kwalliyar ma za ka yi ta wani lokacin ma ka ga rashin kyanta saboda bacin rai amma ko mace mai girki wata ran ma ta bata mare amma ka ji girkin ta dole ka ji daɗi sunana Ahmad Adam to kana da iyali ina da iyali to da mace wadda ta iya kwalliya da wadda ta iya girki wacce ta fi daɗin zama wadda ta iya girki ta fi daɗin zama ah, to fa ina ta yi girkin nan ba za ta kallu ba duk da haka duk da haka eh to menene dalilin ka to ai dalili ita kwalliya ai sau tari ana samun matsala yawanci yadda yake ji ne ban an cika samun matsala akan kwalliya ba amma akan iya girki gaskiya mace wata girki ba ana samun matsala sosai amma akan kwalliya kai ni dai mace ta iya girki gaskiya zan dauka Adamu Salisu wadda mace ne ta iya kwalliya ba ta iya girki ba da wadda ta iya girki ba ta iya kwalliya ba wacce ta fi daɗin zama gaskiya wanda ta iya kwalliya zan dauka saboda saboda girki ko a waje zan je in siya ci Eh. insha Allah to kwalliya ko kwalliya ko kawai daga kwalle kwalliyar nan ba abinci ne dadi. eh to ai akwai shi a wajen inda da hali za a je a siya eh. ko kuma in kawo wata wanda ita ma za ta min girkin mai kyau eh. shi ne lissafin kai ka fi son mai kwalliya ta fi son mai kwalliya tsafta cikon addini na na hamza hamza buta ko da mace da ta iya kwalliya ba ta iya girki ba da wadda ta iya girki ba ta iya kwalliya ba wacce tafi ai malam ba na waka da ba ma gurin makarin nan mu dai muna ta gurin makari ai makari daban ne kawai ka bamu wanda ta iya makarin nan a giri, kwalliya shi wannan daban ne wannan ko da a ce ba ta iya ba ni zan mata da kaina amma ka dawo kana jin yunwa kana buƙatar makari ba makari ko ba labari ai sai a hankali kai na raka ya ɗora wani girki ka dawo ka gaji. Kana ganin gwara mai fadiya ka ina gwara dai mai girki dai. Eh kwalliya nan fa ana son kwalliya. Kwalliya ana son kwalliya zafta cikin addini amma wannan ai muna gani ko a social media za mu ringa kira a mata ko kuma mu ma mu mata da kanmu. Eh cif cif kenan ai makari dai ban ma sa din makari. فانظر إلى فانظر إلى هذا الأدب الآخر ila hazal adab al'ali ila hazal adabi al'ali wai yanzu wannan shine an zana magana tauhidi zai magana akan tauhidi Tauhidi da baka da ilimi tauhidi ba sai da ilimi shi karanta shi Allah ya fara yace a sanni kan abauta min ta'rifuni qabla an ta'buduni ku sanni tukunna ku sanni to ya za a san Allah ba tare da ilimi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka fara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo mishi da wahayi aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana komai abin da aka ce mishi ikra karatu karatu ikra abin da aka fara gaya wa manzan Allah yi karatu saboda shi wannan karatun ne da shi ne ake samun komai to yanzu ci wani abu to yanzu a cikin wani abuwa guda uku ne zamu dauka ila <laughs> hazal adabu ila hazal adabu al eh, ali ila hazal adab al ali ila hazal adabi al'ali to ne zamu dauka karatu bai nuna ba an gama biya mishi bai tsaya ya dandaki abun ba ya zo shi ma zai bayan to ne na dauka yanzu a cikin wannan ila hazal adabul ali ila hazal adab al'ali. ila hazal adabi al'ali. to ne zamu dauka sai an barbarota ta an barbarota ta yana fama da takarda ga takarda kuma a hannunsa kuma kowanne sai ya kalli takardan ya kalla don ka tabbatar da sai ya kalli takardan ba a haɗa baki ne matsalan shi ko ya ne ko kuma wannan mimbarin nasu ta da matsala ne wannan mimbarin nasu ina da matsala wannan mimbarin akwai matsala kanta wannan mimbarin ina jin ko ko bumbas ne ko bumbas ne ya zo kan mimbarin nan na ga abin da zai kenan saboda mimbarin akwai matsala za magana wai zai magana kan tauhidi masu bibin mu a kashi na biyu na wannan labarin na wannan bawan Allah mazauni